إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya sake kaddaro mu wanda ya kaddara haɗo mu a wannan yammaci na talata na goma sha uku ga watan shawwal a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da goma ga watan takwas shekara ta 2013 miladiya domin ci gaba da karatu wani littafi na lum'atul itiqad alhaji ila sabila rashad ta ibn qudama al magadasi wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwarsa a shekara ta shida da ɗari ashirin cicci Allah ta'ala ya jikan shi da gafara ya rahamshe shi ya sa ya huta bayan da muke magana a kan darussa biyu da suka gabata a kan abin da ya shafi alƙadar yau za mu shiga magana a akan abin da ya shafi al'iman sai malam ya ce faslun wal'imanu imanu bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan yazidu bil ta'a wa yanqusu bil isyan mala yace faslun rabewa a wacce maganar da wannan maganar domin wacce magana magana wancan fasali da ya gabata fasali ne da yi magana akan abin da ya shafi alqadar wannan kuma fasali ne da malam ya ware su da guda don ya yi magana akan abin da ya shafi al'iman kowanne ɗaya daga cikin waɗannan masa'il ba ƙaramin matsala ba ce alƙadar an rubuta littafi ba ɗaya ba biyu ba akan abin da ya shafi alqadar kaɗai za ga sunan littafin yakan fito da alqada wal qadar wasu a cikin littafai kamar imam malik ibn anas yana da kitabul qadar a cikin muwatta malik za ka ga akwai rubutu da aka kan alƙadar an yi shi a cikin littafai an yi shi kuma a littafi su da guda haka na al-iman akwai kitabul iman a cikin sahih muslim shine kitab na farko akwai kuma kitabul iman a cikin sahih bukhari shine kitab na biyu kitab na farko shine kitabu bada'il wahyi ko babu bada'il wahyi na biyu kuma ya zama kitabul iman dan ka fahimci imanin yana zuwa ne daga wahayi sai fara gabatar da kitabul wahyi tukunna kafin ya biyo bayan shi da abin da ya shafi kitabul iman dan imani sai ya kokko daga wahyi ba daga kokko ko daga tunani yake zuwa ba kuma imam bukhari ya rufe da kitabul tauhid haka nan akwai kitabul iman littafi su da guda kama al iman na ibn manda kama al iman na shekul islam ibn taymiya littafi ne su da guda aka ware shi dan bayani kan abin da ya shafi al iman wanda yake nuna wannan ba karamin matsala ba malam yace faslun rabiwa ma'ana wannan fazali zai mana bayani akan abin da ya shafi imani na farko menene imani sannan na biyu waɗannan masayil ne suka ratayu da abin da ya shafi ina abin barin baki da aka ce al'iman a bakin fashin bakin larabci shine a tasdik ina fata mun fahimci wannan da kyau sai dai yana ɗaukan ma'anar a tasdik a koda yaushe dan ba zai zama mutaradif na shi ba ma'ana zai zama ma'ana tasdik a koda yaushe domin a tasdik dan wajen ta'adiya suna shan bambanci akwai lokacin da al'iman zai zama muta'addi bil lam ya sha bambanci da al'iman ya zama muta'addi bil ba wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin kaga bi mu'minin lana yayi ta'addi da me dala'un dalamun wa ma anta bi mu'minin lana na yayi ta'addi da ba'un barakallahu ya yayi ta'addi da ba'un haka za zaka sami bambance bambancen amma ba ta tahrir lughawi ne yake a gaban ba zan yi magana akan abin da ya shafi imani a yaren musulunci idan aka ce imani ne ake nufi sai malam ce wal imanu shi imani tunda kullum kana da ana cewa rukunan imani ko ba kai ke ba a ce imani yana da rukunai guda shida imani da Allah imani da kaza imani da kaza har guda shida to yau shi karan kansa imani ne ake magana akan shi ba abin da ya shafi rukunan nashi ba rukunan ya zama taba'an tunda in dai imani ya zo dole rukunan shi su biyo ba an kuma ware imani daban ya ware rukunan daban a ga ya shi wani abu mai suna irja kenan malam yace wal imanu shi abin da ake nufi da imani qaulan bil lisan shine hurta shi da baki hurta la ilaha illallah muhammadur rasulullah mutum ya faɗi wannan da bakinsa maddin yana da damar faɗan kamar ya maddin yana da damar fada maddin bai zama kurma ba kun gano wannan da ke ko maddin yana da damar faɗa to ne ya faɗi la ilaha illallah in bai faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba hukuncin shi a wurin wanda ba musulmi bane saboda haka za a mai hukuncin kafare ne saboda ne saboda bai faɗi kalmar shahada ba saboda haka kenan ashe waɗannan al'amurra da malam ya faɗa ya ce ƙaunin bil lisan ne a hurta shi da baki wa amalin bil arkan a yi aiki da imanin kuma a karɓai wa ƙadin bil janan a ƙudurta shi a zuci zuidu bi ta'a yana ƙaruwa da kyawawan ayyuka wa ƙusu bil isyan kuma yana raguwa da munanan ayyuka wannan ne imani da zara an ce da ke ma iman yake ce al iman ƙaunin bil lisan wa amalin bil arkan وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية wannan kayi bayanin abin da yake imani imani shine a hurta shi da baki in ba a hurta shi da baki ba to ba a bai ma baki harshe aikinsa ba sai ce qaulun bil lisan a hurta shi da baki a ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah abu na biyu wa amalun bil arkan sai ai aiki da imanin a gaɓai. idan gabar mutum ba ta gasgata abin da ya faɗa ba to har yanzu imanin shi bai cika ba dan Allah ta'ala ya ce wa in illal ladzina amanu wa amilus salihat illal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatu firdaus nuzula innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda fa inna ma yassarnahu bilisanik litubashshira bihi al-muttaqin wa tunzira bihi qauman ludda sai nuna kenan ashe imani tare yake da aiki mutum ba zai ce ya yi imani ba amma ya yin aiki a ce saboda ne ya ce a wa hahuna kullum da ke ko ya yin aiki da imani wannan bai zama wanda ya yi imani ba domin yana daga cikin imani shine mutum ya yi aiki da abin da ya faɗa ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah ba abin bauta da cancanta sai Allah la ilaha an yi nafiyu illallah an yi isbat wannan ji da ke ko sai kuma wani ga yana bauta ma wani kuma bayan Allah kaga abin da ya faɗa da ma abin da aikin shi ya faɗa da ban da za a ce wannan yana da imani ko a ce lokacin sallah yayi ya tashi ya je sallah ya ce a'a attaqwa hahuna ya dinga ashar a ce ashar din nan ba ta da kyau kin cika mudu ba shi da kyau ya ce a'a tsoron Allah a zuci yake kuma yau wannan da kyau ko wannan kwata kwata baya cikin abin da yake imani tsoron kan mutum ya faɗa sai aikin shi ya gazata da aka ce faɗa da harshe ai ga zama kishiyar kafirci kenan dan mutum bai faɗa da harshensa ba to hukunta saukunta zuwa da ba musulmi ba dan da bai faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba to in ya faɗa kuma dole ya aiki in ya ƙi aiki ya zama ba murji'i wala takum murji'an la'uban bi dinihi ala inna murji'u bi dini yamrahu sai ya ce wa amalu bil arkan da kuma aiki da imanin a gabbai ayoyi kuma sun nuna ana aiki da ana aiki da imani a gabbai kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace al imanu bid'un wa sab'una shu'ba shi imani yana da rassa rassa saba'in da wani abu a alaha shahadatu Allah ilaha illallah mafi ɗaukaka babba a ciki shine shahadatu Allah ilaha illallah shahadatu Allah ilaha illallah qaulun ne ko fi'il qaulun ne sai Allah sallama yace wa ajnaha imaqatul adha an tariq kawai da kazanta akan hanya qaulun ne ko amal amal ne kaga sai zama na qaulun ya shiga amal ya shiga babu wanda zai zo ya raba imani da aiki kuma ko imani da zance sai malam ce wa aqadul bil kuma a kudirci abin a zuci a faɗa a baki baki ya faɗa kenan sannan ka kai kuma su aiki sannan na uku zuciya ta kudirce in zuciya ba ta kudirce abin da baki ya faɗa ba to ya zama munafunci dan ubangiji subhanahu wataala yana cewa idza ja'aka ƙona. قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون kuma bayan sun ce na shahadu innaka la rasulullah sun faɗa amma saboda kokon zuciyarsu bai aminta da haka ba sai Allah ta'ala ya ce ƙarya suke yi wallahi shahadu innal munafiqina la kadhibun haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin kaga amanna billah mun imani da Allah wa bil yawmil akhir mun imani da ranar lahira sun faɗi wannan kaga ƙarshen faɗar da baki kenan amma saboda abin bai yi daidai da zuciya ba sai Allah ta'ala ya ce wa ma hum bi mu'minin ma ta'malu amalu hum ismu laysa ismu ma kenan Allah amala bi yanzu kabar. manifa aka sanya mashi ba'un litta'akid dan ka fahimci da Allah ta'ala ce wa bi mu'minin waɗannan tabbas zahir ba mummune bane bayan kuma sun ce amanna billahi wa bil yawmil akhir saboda mai Allah ya ce ba mummune bane saboda abinda zuciyarsu ta kunsa daban abinda bakin su kuma ya hurta daban saboda ka in mutum ya hurta imani da baki amma zuciyar bata bata kudurta hakan ba ya zama tintirin munafiki in gane wannan da ke ko kuma waɗannan abubuwa suna fita daga bakin mutane ka fahimci wannan kwata-kwata ba shi da imani saboda mai saboda lafuzan da ya faɗa da bakinsa ya faɗi lafuzin shahada da bakinsa amma kuma watan wata rana ya goye wata mummunan aƙida a zuciyarsa kuma dan Allah ta'ala ya fallasa shi sai ga kafin ya mutu sai Allah ya matsa bakin sai ya farzar da wannan aƙidar da take ta riga ta daskare a zuciyar shi ku fahimci tabbas wannan arna saboda baki ya faɗa gabai su aikata sannan zuciya ta kudurce in zuciya bata kudurce ba ya zama munafanci ya zama zindiƙanci saboda dole mutum ya hatara ya san menene imani abu na uku yazidu bi ta'a shi imanin nan yana karuwa da ayyuka nagari aikin da yake nagari aiki ne da yake ƙara imani wayan kusu bil isyan kuma yana raguwa da saba ma Allah subhanahu wa ta'ala da sabo waɗannan abubuwa guda nawa kenan hudu su ne abin da suke imani qawlun bil lisan ɗaya kenan wa amalun bil arkan biyu kenan wa aqdun bil janan uku kenan yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah hudu kenan muddin zaka ta'arifi imani ka rike lissafin in ga gaba uku to bai cika ba in ka ji ka faɗi biyar to yi a rubizo kun gane wannan da ke koyi wannan shine abin da yake imani kuma da muka bi wannan gabar kowace gaba tana da nasosi da suka ambata dan ga mai ahlus sunna an sun kawo tarkibi ba wai suna kawo tarkibi ne daban sai kuma su tafi neman dalilai ba a dalilan da masu ne tarkibi din sai wannan gaba take nuna mana yanzu bi ta'a imani ashe kenan ba wani abu ne santantan haka ba da baya karuwa baya ruwa. kun gano wannan da kyau ko kamar falwaya falwaya tana karuwa a sai dai tauri tunda tana shiga ƙasa tana tsatsa tana kaza tana kaza tana kaza imani ba wani abu ne haka kamar jini ba a'a yana karuwa yana raguwa kuma tunda aka ce yana karuwa yana raguwa ashe masu imanin su ma wasu sun fi wasu ko gargada yadda waɗancan suka fi imani to gargada yadda suka ɗara waɗancan kuma ina ba mun fahimci wannan da ke kamar yadda muka faɗi waɗancan ayoyi guda bakwai cikin alƙur'ani mai girma sun tabbatar da imani yana kuma tun da aka ce yana karuwa kai tsaye yana karuwa aya ta farko a cikin alƙur'ani mai girma ita ce aya da ubangiji subhanahu wataala yake cewa allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس waɗannan waɗanda suke tsayayyu akan musulunci ba su ne waɗanda wasu mutane suka ce da su innan nasa lallai arna suna nan sun yi dandazo kada jama'u lakum sun taru dan su yaƙe ku fakhshawhum ku ji tsoron su ba ku koma da baya wannan jumlar da aka faɗa aka ce makiyansu suna can sun tsaya suna jiran su su koma fa zaduhum imana sai ya kara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel kaga fa imanan sai ya kara musu imani sai wannan ya nuna mana imani yana karuwa da nasu alqur'ani mai girma da Allah ta'ala ce fa imanan sai ya kara musu imani kenan ya kara musu imani akan wanda suke da shi a da kun da kyau ko sai aya ta biyu inda ubangiji subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul anfal yace innamal mu'minuna allazina idza zikra Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun kaga zadatuhum imanan innamal mu'minun abun sani kawai waɗanda suke cikakkun mummunai allazina idza zikrullah sune waɗanda idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zuciyarsu ta danga rawa ba wai cashewa suke yin aka ambaci Allah ba tsoro ne yake kama su natsuwa ce take kama su wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah na ina kenan qur'ani kenan ina aka karanta musu zadatu sai ayoyin su kara musu imanan imani kenan ta ayoyin tana kara musu imani ne doriya akan iman da suke da shi kafin a karanta musu in karanta musu sai imanin su kuma ya karu wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga su kaɗai suke dogaro musamman aya nawa biyu kenan aya ta uku ita ce aya da ke cikin tsoratu a tauba da ta uku da ta hudu inda ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana wuri na farko kenan wuri na uku kenan wuri na hudu fa amal ladina فزادتهم إيمانا وعلى ربهم فزادتهم إيمانا وهم allah ta'ala تعالى cewa. wa idza ma unzila suratun idan aka saukar da wata sura fa minhum akwai daga cikin su su munafikai man yaqul wanda yake cewa ayyukum zadatu hadhi iman. to a cikin kwaye wannan aya ta kara mashi imani kullum da ke ko sai Allah ta'ala bai ce da su sun ce imani na karuwa ba sai Allah ta'ala ya ce fa ladzina amanu amma waɗanda suka yi imani fa mu imana sai aya ta kara musu imani wa hum yastabshirun sai ga suna ta bushara aya ta sauka an samu kaza an samu kaza suna ta bushara amma man ladina fi qulubihim zawgan wa zalatum rijsun ila rijsihim matu wa hum kafirun sallallahu salamatu lafiya a ga yanzu mun samu ayoyi guda nawa kenan guda hudu kenan guda hudu ali imran anfal tauba guda biyu kana yana kai kuma kana ta mu rabu kuwa guda hudu aya ta biyar ta cikin suratu al-ahzab kuna ina da Allah ta'ala ya ce wa lamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi wa minhum man qada nahbahu wa min man yantazir ma badalu tabdila kaga Allah ta'ala ya ce falamma ra'al mu'minuna al-ahzab lokacin da mu'minai suka ga waɗannan dandazan qalu sai suka ce hadha ma wa'adana Allah wannan shine dama abin da Allah ya mana alƙawari wa rasuluhu abin da manzon shi mana alƙawari in mun fito zama hadu da abokan gaba ga sun mun gansu فلما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا wa وعدنا الله ورسوله وصدق wa ورسوله Allah da manzon sun yi gaskiya wa ma zaru illa imanan ba abin da ya ƙara musu sai imani wa taslima da sallama wuri ne kenan wuri na biyar sai wuri na shida jajibiyar na bakwai kenan ko inda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul fatih yace huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imani liyazdadu imanan ma imani walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima Allah ta'ala ce huwa allazi anzala sakinata shi Allah shine wanda ya saukar da rahama a fasara Abdullahi ibn Abbas shine wanda ya saukar da rahama fi qulubil mu'minin a zukatan mummunai su waye mummunan da aka faɗa a daidai wannan lokaci sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah shine wanda ya saukar da rahama a zukatansu liyazdadu yayi musa haka ne dan su kara imanan imani ma imani tare da imanin su da suke da kinada ka kai tsaye mu da cewa imani yana karuwa kenan wallahi junudu samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima sai aya ta bakwai inda Allah ta'ala yake bada cikin suratul mudaththir yace ma ja'alna ashaban nar illa malaika wa ma ja'alna iddatuhum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastaqina alladhina utul kitab wa yazdada alladhina amanu imana wa yazdada alladhina amanu imanan dan kuma wadanda suke imani su ƙara imani waɗannan ayoyi ne guda bakwai da suka tabbatar da nasi ba wasu kaɗai kenan ba akwai wallazina hataru zadahum udan wa atam taqawahum akwai ayoyi da dama amma muna magana waɗanda suka zo da nassin zadatu imana ƙarin imani amma ƙarin shari'a shi ma ƙarin imani ne domin shari'ar imani shi ko ba kai ba za ga ayoyi ne masu tarin yawa da suka tabbatar da imani yana ƙaruwa waɗanda suka tafi kuma waɗanda kaɗan daga cikin sahabbai da suke da cewar imani yana karuwa kasan cewar imani yana karuwa aqida ce ta qur'ani aqida ce ta annabawa da manzanni baki a aqida ce kuma ta sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karanta da sahabban shi aka a cikin sahabbai da aka rawaito ko da sunan su zai iya yiwa a faɗa yanzu saboda lokaci akwai Umar ibn Khattab akwai Ali ibn Abi Talib akwai Abdullah ibn Mas'ud akwai mu'az ibn jabal akwai abu darda akwai abdullahi ibn abbas akwai ibn umar akwai ammar akwai abu huraira akwai huzaifa akwai salman akwai abdullahi ibn rawaha akwai abu umama akwai jundub ibn abdullah al-bajali ai na faɗi mu'az mu gane ina na faɗi mu'az ba za ku ce jundub ibn janada ba wallo dama shine to na ce mu'az ibn jabal to da aka ce jundub sai ka eh jundub ibn abdullah al-bajali da Umar bin khusha bin kumasha da aisha radiyallahu wannan da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai duk imani yana karuwa yana rabuwa abinda fa'idar wannan ita ce tunda imani yana karuwa da me da me suke kara shi tunda imani yana raguwa da me da me yake rage shi wanda ya ce maka imani baya karuwa baya raguwa kenan da wanda ya kwana yana karatu alqur'ani da wannan ya kwana yana ta yi marisa ta sha kafso ɗaya suke? wana ji da ke ko? wana ji da ko? ɗaya suke? ba ɗaya suke ba ashe imani ba wani abu ne wai ƙwara guda da yake bai ɗaya ba ina ba kuma fahimci wannan da kyau kuma batun imani yana karuwa banda waɗannan ayoyi da maganganun sahabbai da tabi'ai duka kai gan da ka san lokacin da ake ramadana ka ɗara da yanzu lokacin da ake ramadana da zara an ce a kawo za ka ɗibo ne ka bayar amma zai ga mutum yana ta tura yan dubu dubu ya tura yan ɗari biyar biyar ya tura yan ɗari biyu kuma zai bayar inda ana bada inda yan ɗari ɗari ake bayarwa da azuyin da aka zo yanzu ya tura yan dubu dubu ya tura yan ɗari biyar biyar kuma za ka ga kai kan ka san lokacin da ake ramata ka san abin ya ya ɗare yanzu ko ina ba ta fahimci wannan da kyau to ko lokacin da kake azumin ta tsawi ka san ya ɗare lokacin da ba ka yi ko lokacin da aka yi karatu ka koma gida ka biya karatunka abinda ka biya ka kwanta ka san ya ɗara da mutum ya koma gida ya ajiye littafin ya kuma tafi wurin mai ci Eh, eh da zama wurin mai ci minti goma sha biyar kafin a zuba ci sannan ya minti goma sha biyar ana sha sannan ya minti goma sha biyar ana shirin bayan labaru shi goma mai tiɗi yana ta ɗaga wa abin da idanun shi dan ba zai iya tsayawa a fira da shi ba don aka fira kuma kasuwar ta tashi aka zama a wurin mai da zama wurin majalisar karatu ta yi kasa akwai bambanci haka wani abin nan hanzala ya faɗa hadisin na faka hanzala ya ce shi yana tuhuma kashe da munafunci saboda shi idan yana gaban manzan Allah sallama sai ya ji shi ya ya gama nutsuwa in ya koma gida aka shiga iyali aka kawo balas aka kaza sai ji yaro sai biyo hanya ya tafi wajen manzan Allah shi fa yana tuhuma imaninsa kun ci wannan da ke ko sai ya ya faɗa wa Abubakar Siddiq yace shi ma yana jin haka sai suka dunguma wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda za su dawwama a irin yadda suke ji din nan da mala'iku sun yi musafaha da su amma dai sa'atan fa sa'atan kada a shiga sosai harkar duniyar kar kuma a ƙi shiga gaba ɗaya dai mutum ya taɓa karatun dai kuma ka ɗan taɓa launa haka kullum da kaga kai tsaye kenan lokacin da suke majalisi suna jin imani yana karuwa sosai da sosai lokacin kuma da aka fita aka kawo balas aka buga waya aka yi kaza kuma ga abin ya dan da domin a shiga wata duniya kun gane wannan wanda yake daɗa nuna maka cewa imani yana karuwa imani yana malam ya bamu babbar ka'ida yace yazidu bi ta'a a ta'a jinsi ne duk abin da yake biyayya ga Allah yana ƙara imani wa yanqusu bil isyan al isyan jinsi ne duk abin da yake amsa sunan sabo yana rage imani to haka zai dinga raguwa ya dinga raguwa ba har wata rana a ce babu shi imana eh duk abin da aka ce yana raguwa ba karuwa yake ba ya kake gani an baka fahimci wannan ba ka je ke canjin naira dubu dubu dami guda kwaya ɗari kenan ko ka aje ta kullum ka dinga zara nan da kwana ɗari da goma ka ga yadda abin zai kasance za su kai ba za su kai ba to haka ce kullum rabuwa yake yi mutum baya tattalin abin da ke kara mai imani to wata rana haka zai zama ka babu shi nasu Allah salamatu wa afiya to haka kuma idan mutum yana karawa yana kara haka fa zai zama fa zai kara imani ya girma fa shi inda za a nuna mai in ya ga imanin ranar alkiyama sai ya mamaki shi saboda kullum yana kara shi kullum yana kara shi idan aka ce a duk abin da yake biyayya kuna ji da ke ko shi kuma ya kasu kashi kashi kashi na farko mafi girman su ne tauhidi don a lokacin da ka san Allah subhanahu ta'ala lokacin imanin ka yake dada karuwa bisa karuwa gwargwadon yadda ka san Allah da sifofinsa da sunaye da sifofin shi gwargwadon yadda imanin ka yake karuwa misali ka san Allah ta'ala al'alim ne kuma ka san ma'anar al'alim shine masani wanda ke da cikakken sani to kenan tun da ka san shi masani ne babu wani abin da zaka je ka aikata ka ce da shi bai sani ba kenan eh daya ka san bashir ne mai gani ne to kenan babu wani lungu da mutum zai je ya shiga ya aikata barna da zai ce Allah bai ganin sa yanzu kaga zai kame daga aikata wannan barna imani ya karu ko bai karu ba ya karu sami mai ji ne to tunda mai ji ne kenan babu wani wuri da za a je a yi mutum a ji a kulle kullalliya domin a ci zarafin addini ba ce ya san Allah yana sani a gaba za a yi shi ba A ga wannan sanin sunayen Allah da sifofinsa lalle lalle yana ƙara mutum imani karanta Alƙur'ani yana ƙara mutum imani musamman a ci ya san da yake dan Allah ta'ala ya nasanta yace afalam yadabbarul qawl shin bu tsaya sun yi tintintinin wannan maganar ba ban tsaya sun yi tunani sun yi nazari sun yi karatun tanasu akan alqur'ani ba sai Allah ta'ala ya kira shi da alqaul dan ka san alqur'ani zance ne ba halitta bane bai ce alkhalq ba ana ji da ke ko to amma ga kalla duba su a dunace ma akwai tabaka ta farko shine abinda Allah ya dora maka na wajibi abinda Allah ta'ala ya dora maka na wajibi shine mafi girma abinda mutum zai kula da shi kuma zai yi shi ne a matsayin shi na wajibi ba zai yi shi ne a matsayin shi ai wannan daman farali ne Allah ya dora mashi ko yaushe ya gana ma sai yi wannan tunda yana ganin shi dole kuma duk yadda yayi dai wannan ba wata matsala tunda farali ne abin da zai nuna maka haka za a ga mutum yayi salar nisha yayi ta kamar an koro shi a guje yayi sallar tarawihi shi ma kama an ce da shi a amma sai ne mamu kuma ya juya ya karanta mashi wasu wasu a ce da za a yi a daren yau su ne kaza su ne kaza lokacin da zai je yi su su da Allah da manzanni ba su dora mai waɗannan ba sai ya ya tsaya ya nasu ya kwantar da hankalinsa akan abin da ba dora mai ba amma akan abin da aka dora ya yi kamar an koro shi a guji. a ga wannan kai ya nuna kenan shi ɗaya yana da nasibi a cikin harkarsa raka duk abin da yake wajibi shine abu mafi girma da mutum zai kula da shi haka annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faɗa yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi bawana bai taba kusanta zuwa gare ni ba da wani abin da na fi so ashe Allah yana da yana so da wani abin da na fi so kamar abin da na wajabta mashi abin da na faralanta mashi shi na fi buƙatar. bawa nayi ashe duk abin da yake wajibi ka fara gabatar da shi akan lokacinsa a yadda yake abu ne da zaka samu matsayi a wurin Allah subhanahu wataala dan zai kara maka imani sannan sai ka biyo shi da nafilfili wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba ashe nafilfili suna cikin abubuwan da suke kara wa mutum imani kuna fatan mun fahimci wannan da ke ko su ma nafilfili da yake zaman tabakan an tabaq ne wani nafilfil in yi azumin ramadan ya sitti shawwal yana ganin kamar ya na nafilfil saɓanin wani da kuma zai bi da azumin kwana uku a kowane wata sannan wani kuma ya bi da azumin litinin da alhamis wani ma azumin annabi dauda yake ya yi yau ya sha gobe ya yi jibi ya sha gata shi kaga isa Allah ta'ala ya faɗa ya ce fai abin nan آه، ولا زال عبدي تقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به أشيك أقال والنمى سأيني نكا رواد نإيمان أكن إبادة تتبت لقول الله لقول من الله صلى الله عليه وآله وسلم وكسي أقول سوسي سوسي إبادة أنا قال أبن ديكي بيئة إيماننا يزيج بالطاعات ونقص يكون بالزلات imani yana karuwa da biyayya ne kun bai tona da ke ko kuma kyakkyawan aiki yana jan kyakkyawan aiki kyakkyawan aiki yana jan kyakkyawan aiki abinda zai nuna maka haka gobe ka gwada zuwa masallaci sallar a zahar. da watakila ana ta da ikama ne kake waje to ka gwada zuwa ka samu ka yi nafila raka'a biyu kafin a tada sallah idan kai gobe kai jibi watan wata rana za ka kaje har ka samu kayi raka hudu ka liman man na nafila an samu raka biyu ba ta dawo raka biyu ba ta dawo raka biyu da bayan liman yayi sallama wuf mutum yake tashi da wani za ka shi idan kai sallama nan dama ka juyo nan za ka sallama sai ya shi a tsaye kai ta dauka ya tashi qara'i ne a'a wai shi har ya sallame ne zai fita nasallahu salamatu wa kaga babu yadda za ka hada shi da wanne ya tsaya ya zikiri yayi astaghfirullah astaghfirullah 33 yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza to shi ma in na gwada duk gaggawar shi wata rana sai yana na filfili kuma bayan ya kammala zikiri kuma ina filfili bayan sallar azhar da ka aika alkhairi yana jan aiki alkhairi hakan nan mummunan aiki yana jan mummunan aiki falamma zahu azagha Allah qulubuhum fi qulubihim maradun Allah saboda ka aiki suna ƙara imani munanan aiki suna rage imani mutum ya zama shine a shari'a shine ya ce halas shine abin da ya zo hannu haram shine abin da bai zo hannu ba kun gano wannan da ke ko ga wannan ai an kuma tafi shi a wurinsa in nama alade ne ya zo hannu halas in naman rago ne gashi can bai zo hannun shi ba haram ne a billah wace irin rayuwa za a yi wannan kaga mutum yana da mudin awu uku akwai wanda yake saya da shi akwai kuma wanda yake sayarwa da shi nau kenan biyu akwai kuma wani da yake sayarwa na idan ya ce wannan 150 ne sai kwastomar ta matsa ita 130 za ta biya sai ya zaƙulo wani mudin sai ya auna mata ba zai auna mata da wancan ba in gane wannan da kyau wannan dai rage imani yake abinda haka haka za ga har zuciyar mutum ta yi tun yana haka kuma sai ga abin ya dawo har gwangwanin madara da ya buɗe saman gwangwanin madaran marfin maimakon ya cire marfin sai ya mayar da marfin ciki a gane ko kaga idan marfin ya koma ciki kaga dai duk da haka ya daɗa toshe wani wurin hatta gungunin madara ma haka za ga mutum yana yi in zai auna gungunin madaran sau biyar ko sau shida to da zaran ya auna sau ɗaya da sama sau biyu da sama na ukun sai ga ya auna da bayan a gaban ka sai auna maka da bayan gwangwani kun bai tona da kyau ko saboda mai za ga asalin barna da ita farko ita ta sake janyo wani haka za ga imani yana tara in kuma ka je ofis haka za ka gani shi sai ce maka ya manta rabon da ya taba albashinsa albashin baya tabawa kullum kamiya ne ake ci a kanta ake rayuwa a kan haram ɗin tsantsa ake rayuwa amma halas ɗin tunda aka kawo da e bankin kawai shi kullum albashin yana tafiya can ne shi ya adana shi amma hada-hadar da madakalar da cuwa da waye da waye duk a kanta ake rayuwa akan ta ake dinkin sallah akan ta ake cefani akan ta ake kaza akan ta ake kaza nasu Allah salamatu wa duk waɗannan rage imani suke kuma haka imanin zai ta raguwa zai ta raguwa zai ta raguwa ga har mutum ya zo yana baka tausayi ta yana zai baka tausayi sai ya gaishe shi kawai sai ka ya ce yau da yana marmarin yin sallah kaga ya ce yana marmarin sallah jiya kenan bai yi ba sai garan jiya bai yi ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ba wani abu bane kawai kuna tafiya lokacin sallah yi ku tashi ku je ku sallah yana nan yana jiran ku je ku dawo kun gano wannan da kyau duk yana ciki ya zaman mutum yana da yara guda biyu a shago in za a tafi sallar juma'a to shi wannan ya tafi na karfe daya in an dawo lokacin da ya dawo sai shi ɗan ya tafi na karfe biyu shago dai ba a rufe shi ba duk yana cikin abin da ke rage imani tunda da aka fara haka aka fara haka sai ga da shi mai shagon yaron gidan ka tambaye su waye ya taɓa sallar juma'a a lokacin da ya saurari hudu ba baki ɗaya ya je daidai lokacin da liman ya hau mambari a gaba shi aka yi hudu ba duka babu sai ga zuciya ta ke kashi har ma ya rasa juma'a ba bai damu ba ina fatan ana gane misalan na san ko zuwa yanzu zaka iya bada wasu misalan sosai da sosai daga mutum ya hatara imanin ba karamin al'amari bane wallahi imani ba karamin al'amari bane wallahi ba karamin al'amari bane in mutum ya rasa shi fa shikenan ya rasa lahirarsa saboda haka mi hatara sosai da sosai abubuwan ma da ke ƙara imanin ma kana yi shi ma yana da sharuɗa fa abin da ke ƙara imanin aikin yana da sharuɗi dole ya zama Allah da manzo ne suka ce ayi ɗaya kenan na biyu dole ya zama kayi don Allah no kenan biyu na uku dole ya zama na kayi yadda manzo Allah ya ce ayi uku kenan wanda yake waɗannan sharuɗa guda uku duk babu su a mummunan aiki da zarar mutum ya yi ashar ba magana a ce ya yi don Allah ba magana a ce ya yi da ikhlasi duk babu in kuma ba ta mun bayyana da kyau ko kawai ya zama barna ne kai tsaye amma shi kyakkyawan aiki ne kafin ya zama kyakkyawan sai ya wuce sai ya wuce tabakan an taba haka abin yana tada hankali abin da ya shafi imani abin yana tada hankali abin da ya shafi imani أسأل الله سلامة والعافية قال رحمه الله قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة قال الله تعالى وبنجي سبحانه وتعالى هنا تشوى وما أمروا سوفا با أمرتس كومي با سوسوا كنا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو سوفا مطهرة فيها كتب qayyima wa ma tafarraqa allazina utul kitab har zuwa uma, ma umiru illa liya'budullah ba umarce su ba sai dan su bauta ma Allah sai dan su ta shi da bauta mukhlisina lahu din suna masu tsantsanta bauta ga Allah shi shi kadai babu garwaye babu sirki babu komai shine ma'anar ikhlas kai tsantsa saboda Allah subhanahu wataala hunafa mukhlisina lahu din suna masu tsarkake addinin zuwa gari shi hunafa suna waɗanda suka kauce ma duk abin da yake shirka suka tabbatu akan tauhidi wa yuqimus salata kuma su tsayar da sallah wa yu'tu zakata kuma su bayar da zakka wa zalika yin hakan dinul qayyima shine tsayayyen addini ne kakkan addini cikakken addini sai malam yace faja'ala ibadatullah sai Allah madaukakin sarki ya sanya bauta mushi bautar Allah ta'ala a ina kenan wa ma umiru illa liya'budullaha wa ikhlas alqalb ya sanya tsantsan ikhlasi daga zuciya a ina kenan mukhlishina lahu wa iqama sala ya sanya iqama sala aiki ne ko ba aiki bane aiki ne wa ita az-zaka ya sanya bada zakka bada zakka aiki ne ko ba aiki bane ya sanya wannan kullu community duk gaba ɗayansa suna cikin addini dan yace wa ma umiru illa li abdullah mukhlishina lahu din duk ya sanya su cikin addini ashe kai tsaye aiki yana shiga cikin imani ba a raba imani da aiki a nan yana da kyau mu lura da abubuwa kamar haka menene bambancin imani da musulunci tunda kana karanta a ce al'iman a kuma ce al'islam ina ta mun gano wannan da kyau idan aka ce al'iman aka ce al-islam a lokaci guda ma'anarsu daban idan aka ce al-iman da al-islam a wurare daban-daban ma'anarsu daban shi yasa malamai suke da wani yare suke cewa idan jitama'a iftaraka wa idza iftaraqa ijtama'a idan jitama'a idan suka haɗu a aya guda ko a hadisi guda ko a wuri guda iftaraka sai su rabu a wurin ma'ana waɗanda fitara idan suka rabu a wurare daban-daban ijtama'a fil ma'ana sai su haɗu a wurin ma'ana abin da zai nuna maka haka shine hadisin jibril da mala'ika jibril ya ce fa akhbirni an islam qal an tashhadu allah ilaha allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila qala sadaqta qala fa akhbirni an al-iman fa na talaki fa ajibna lahu is'alu wa saddiqahu qala a birni anil iman qala an tu'mina billah wa malaikatahu wa an tu'mina billahi wa malaikatahu wa kutub wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil wa wa an wannan hadisin da ya magana kan musulunci sai ya ba da ayyuka na zahiri shine shahadatu Allah ilaha illallah shine an tashhadu Allah ilaha illallah ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan ya faɗa an faɗa ko ba faɗa ba ya bayyana ko bai bayyana ba ya bayyana wato kima sala kuma ka tsayar da sallah aiki ne na zahiri kuma aiki na zahiri ba wato tiya zakka ka ba da zakka zahiri ne zahiri ne wata suna ramadan wata hujjal bai duk ga ayyuka ne na zahiri amma da ya faɗi imani sai ya faɗi ayyuka na zuciya an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wannan din na zuciya ne sai suka ce idan imani ya zo da musulunci a aya guda ko a hadisi guda to musulunci yana ɗaukan ayyuka na gangan jiki ayyuka na zahiri ayyuka na zahiri su imani musulunci yake ɗauka imani a wannan lokacin sai ya ɗauki ayyuka kuma na zuciya ina fata mun fahimci wannan da kyau wa ba mu misali a inda suka haɗu lokaci guda ban da wannan فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون آمنا بالله ليكنا واشهد بأننا مسلمون هذا أنسى مع الإيمان شيني آمنا بالله أنسى مع الإسلام شيني واشهد بأننا مسلمون kaga tunda aka samu al'iman da al'islam to al'iman sai ya ɗauki ma'ana zai dauki ma'ana ta zuci kenan ayyukan zuciya al-islam kuma ya dauki ma'ana ta zahiri kenan ta gangan jiki wa zai ba wani misalin kuma قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في iman fi Fi qulubikum Allah ta'ala ya ce qalat al-a'rab mutanen karkara suka ce amanna mun yi imani Allah ta'ala ce kullum tu'minu ku ce har yanzu ba gama imani ba ba ku imani ba tukuna kuna ajin farko ne walakin qulu aslamna ku ce mun musulunta walamma yadkhulul imanu fi qulubikum har yanzu imanin bai gama shiga zukatan ku ba shi yasa yazo da lamma walamma sai da ce walam yadkhulul imanu fi qulubikum a sai ce walamma yadkhulul iman fi qulubikum har yanzu imanin bai gama shiga zuciyarku ba to a nan sai ya nuna da imani da musulunci wanne ne gaba kenan eh da imani da musulunci wanne ne babba wannan in hausa ta shiga kenan eh in na ce da ku dukkan musulmi mummuni ne Ba za ku ci a'a amma dukkan mummuni musulmi ne eh kullu da ke ko ashe kenan musulunci abin nan ne za ka ce kowa yana ciki ma'ana duk wanda yake musulmi yana riga ta musulunci amma imani mataki ne na gaba imani mataki ne na gaba shi ma kuma akwai wani matakin a saman sahihin al-ihsan domin al-islam da yake nan in mutum ya ya kafu anan sai ya je mataki na biyu shine al-iman in ya nutse sai je mataki na gaba shine al-ihsan shi ko shar'in sa ɗaya ne shine an ta'budu Allah ka annaka tara wa lam yara shine mataki na al-ihsan ina ba ta mun fahimci wannan da ke na'am wannan kenan inda musulunci da imani suka haɗu kun fahimci wannan da ke ko hakan nan wa idan aitu ila al-awari ne al-aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa washhad washad bi annana muslimun ya tara da al imran da ma'ida nam amma inda aka faɗi imani kadai ba faɗi musulunci ba Allah ta'ala yana cewa wa man yubaddil kufra bil imani faqad dalla sawa'a sabil kaga al iman kadai aka faɗa ba faɗi al ba sai ga mana al iman nan ya kunshi rukunin musulunci baki ɗaya guda biyar kuma ya kunshi rukunin imani baki ɗaya guda shida ina fata mun gane wannan da ke ko haka nan da Allah ta'ala ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu falan yuqbal minhu wa fil akhirati min al-khasirin sai ga bada al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan sai zama da al-islam anan ya kunshi ayyuka na zahiri da ayyuka kuma na batini da ayyukan zuciya haka nan da Allah ta'ala ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kaga al-islam aka faɗa ba faɗi al-iman ba saboda ya kunshi da abin da imani ya kunsa malaki cewa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba a'laha shahadatu Allah ilaha illallah wa ajnaha imatatu al-adha an tariq wa qala rasulullah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace al-iman shi imani bid'un wa yana da rassa rassa saba'in da wani abu haka ce bid'u ne wani abu daga uku abin da isama ya fi tara musulunci yana da rassa saba'in da wani abu abu kaza yana cikin imani abu kaza yana cikin imani abu kaza yana cikin imani abu kaza yana cikin imani malam malaman sunna kenan imamul baihaqi yana da littafi mai suna shu'abul iman ya tara su abu kaza yana cikin imani abu kaza yana cikin imani abu kaza yana cikin imani al-imam lalata lalakai a cikin shar'u abun itiqadi abun nan shar'u usuli ahlus sunna yana ya kawo su da yawa cewar abu kaza imani ne abu kaza imani ne abu kaza imani ne Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi al-iman shi imani bidun wa sab'un shu'ba yana da rassa 70 da wani abu a alaha babba a ciki babban tushen baki daya shahadatu Allah ilaha illallah shine shahadatu Allah ilaha illallah shine babba dan in babu shi to sauran gaba ɗaya ba za su yi amfani ba kamar da wata kafa yada labarai ta fira da wata ma'aikaciyar ta cikin wata mata cewa tun 1980s tun shekara ta 1980 da wani abu take azumi ko ba musulma bace kun bai ci wani da ke ko ta yi aikin yan jarida ce ta yi aiki a kaza lokacin azumi ya yi ta ga yadda yan uwanta musulmi suke yi abu fa aikin ta kenan ita ma tana yi a da ta yi imani da ta amfani da wannan amma da bata imani ba sai ya zama ba shi da wani amfani masu Allah salamatu lafiya imani yana tasiri mutum ya rage imani ya rage ya kula da imaninsa sosai da sosai ya hatara da imaninsa sosai da sosai wa adnaha ƙasa mafi ƙasa imaqatul aza an tariq shine gusar da duk abin da yake cutarwa mutum ya gusar da shi daga kan hanya ashe shi ma yana cikin imani in aka ce al'aza duk abin da yake cutarwa ya shafi mai da ruwa aka yi da aka ruwa sai ya zo ya wani wuri kawai sai ka sa masu baro su kawo ƙasa su cike wurin kuna ji da kyau ko sai ka wuce wannan yana cikin imani ba ka lura wasu da sun zo sai su duba su duba su ga inda za su wuce kawai su wuce ba eh ko kuma wata bishiya ta faɗo ta datsa hanya maimakon a samu wani ya tsaya ya kau da ita sai ga kawai an sha banya ta cikin gona saboda tsabagen sauri ko ba za a tsaya a kau da ita ba kuma tona da ke ko ko kuma mai mashin da mai mashin su towa a yi kararraf danja da fitulu duk su fashe maimakon a tsaya a kwashe su don kada wani itaka kuma ya zama sun zama mai cuta ko kuma kwalabe ko kuma wasu da suka yi bal sun yi bal din sun sa abin nan duwatsu a kan hanya da suka gama bal din suka tafi kai kuma daga sai ka cire duwatsun kada ya cutar da wani ko kuma wani wani mara mutunci ne ya samu kan hanya mutane ya gindaya ya musu bayan gida ana akwai rashin mutunci ciki yana cikin abubuwan da suke rage imani dan salam ya hana an hana mutum ya kashi akan hanyar mutane kana zuwa sai ka sa abin nan jagara ko ka sa a cebur ka kwashe ko kuma ka ɗauko baro guda ta ƙasa ka zuba a kai duk wannan al'aza duk abin da yake cutarwa ka gusar da shi kar ka ce wai ai ba hanyar ka bace watakila in ka tafi ma sai baɗi wa haka ka dawo da naka da wanne ba naka ba yanzu aiki kake da yake ƙara imani kuma abin da zai nuna maka kamar da na faɗa da su za a ga da yawan mutane sun zo kafin ka iso wurin duk samakonka wani ya zo ya wuce wani fa bayan gida ne ba za a ga ya taka shi amma sai ya goji sai tsabagen sauri ina ba ta mafi wannan da ke ko in kuma na ƙauye ne ba addini ya taba shi wuri hudu da ya taka sai ya ji labarai sai ya ce menene sai ya shafo da hannu ya shafa wuri nau kenan biyu kenan da ya shafa da hannu sai ya shinshina wani nawa kenan tun da hancin shi ya taba uku kenan sai ce kashi ne masu ya sha ba a rigar abu wannan na kawai kenan gaba dai ba addini abin da nake so mu fahimta ana ina rasu sallama ya ce imani yana da rasa saba'in da wani abu wanda ya kai zuwa ga rasa hamsin daidai yake da wanda ya kai zuwa ga rasa talatin wanda ya tsaya rasa talatin ashe yana hauhawa kun gane ko tun da yana da rasa to imanin mutane yana hauhawa ka san dai ba za a haɗa nasa ina abubakar da naka ba eh kai da ka ce ina eh. kun lura da wannan da ke ku ba za a haɗa na umar da naka ba ba za a haɗa na usman da nawa ba ba za a haɗa na ali bin abi talib da nashi ba ba za a haɗa ba don ya nuna maka imanin yana da yana karuwa kenan wani ya ɗarwa wannan kenan akwai abubuwa guda biyu da ya kamata ko abu guda da ya kamata mu intibahi a kansa shine karkasuwar imani zuwa gida biyu akwai abin da yake kira an imanul wajib cikin baka biyu sai a kira da asulul iman kashe na farko kenan akwai kuma na biyu al mustahab cikin baka biyu sai a kira da al imanul kamil mecece baka biyu bracket kenan ko ko bayan qausain al'imanin wajib shine imanin da yake hana mai shi da wama a wuta amma baya hana shi shiga wuta wannan ji da kyau ko shine al'imanin alwajib shi ya kira asalin iman mace mai shi da mara shi shine mai shi musulmi ne mara shi kuma ba musulmi ba ne ina ba ta mun gano wannan da kyau shine al'imanu alwajib shi ya kira kuma da asulul iman sai kashi na biyu al-imanul mustahab wanda ake kira da al-imanul kamil cikakken imani wannan cikakken imani kenan yana da asulul iman sai kuma ya ƙara ya ƙara shi al-imanul kamil wanda ake kira da al-imanul mustahab rashin shi baya fitar da mutum daga musulunci wana ji da kyau ko baya fitar da shi daga musulunci amma yana rage mashi daraja tun ana ragewa tun ana ragewa tun ana ragewa wata rana sai a zo kuma babu ita saboda sai mu hatara sai mu sa tabarau na hangen nesa akan hadisi da ayoyi da muke karantawa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi la yu'minu ahadukum imanin dayanku dayanku bai da imani ko imanin dayanku bai cika eh iman ɗin ku bai cika ashe kenan da aka ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi imanin ɗin ku bai cika har sai ya soma dan uwansa abin da yake soma kansa sai nuna kenan wane yana cikin al-imanul mustahab ka soma dan uwanka abin da kake soma kanka yana cikin abubuwan da yake ƙara imani ta yadda in baka so mai ba kai gum nan kada kai ba ka da kuɗin da zaka je ka so kayan nan a ciri ba maimakon ka gaya mai shi ya je ya sau sai kuma ka shiru aka ga eh kuna jira da kyau ko da haka sai a kiyaye abin la imana liman la amana talahu babu imani ga wanda ba shi da amana wanne imani aka kore asalin iman ko kuma al'imanin mustahab Al'imanin mustahab a sai kenan rukun amana yana cikin abin da ke kara wa mutum imani to wannan hadisi da Allah na ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci bai zina a lokacin da yake zanen yana mai mumin yana mai imani Kina a lokacin kafiri ne kenan yana da mai cikakken imani ba zai je isa wala yashrabul hama hakan nan mashayin giya ba zai bai shanta hina yashrabu a lokacin da yake sha huwa mu'min a lokacin yana da cikakken imani sai da imanin shi ya ragu sannan ya je dauke ta yana kurba wala yasriku hina yasriku wa huwa mu'min ina ba ta mafi wannan da ke ko kenan sai ya nuna maka da Allah ta'ala ya ce wa in ne من المؤمنين اقتتلوا fa بينهما ba sai ya nuna mana kenan idan aka samu tawaga guda biyu daga cikin mummune suka yaƙi juna an kashe ko ba kashe ba an kashe amma sai Allah ta'ala ya tabbatar musu da suna ne na imani sai ba a kore musu imani baki ɗaya ba saboda sai mu kiyaye idan aka ce abu kaza abu kaza me shi ba shi da imani wani imani a kore asalul iman wanda yake rayinsa yana zama kafirci ko kuma al mustahab wanda yake rahinsa yana zama mutum imanin shi bai cika ba amma dai yana da shi muna magana ne dan mutum ya san yadda zai ajiye ma'aunai nusus na shari'a ba wanda zai so imanin shi ragu. kuna shi da ke ko to amma da wani ya aikata laifi shin zaka zaka kore mai imanin ne baki daya ko ko a'a zaka ce imanin shi ya ragu amma dai bai fita daga musulunci ba shine abin da ake magana kuma abin da zai nuna maka haka ba ka jin ana cewa kai amma wani ba musulmi ba ne sai daga an ce kai wani ba shi da imani kullum rage ko sai ce wani bai da imani ba wai kana nufin bai da imani kafiri ba ne a kana nufin abin da yi akwai rashin imani mai rara duk mutumin da ke da cikakken imani ba zai aiki irin nashi ba saboda da shi ba a da mutum kafiri cikakken imani amma kowar musulunci ba da zaran ka ce wani ba musulmi ba ne kana nufin kafiri ne kenan amma da ka ce wani ba mumuni bane kai wani bai da imani ba ga na dubu ba musulmi bane kana nufin imanin shi bai cika ba nasu Allah salamatu wa lafiya saboda kai hatara wurin abubuwan da suke kare imani da malam ya kawo maganar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ya ce faja'al al-qawl wal amala min al-iman sai manzo Allah sallallahu ya sanya zance da aiki duk suna cikin imani a ina zance yake yace shahadatu Allah ilaha illallah al-imanu bid'un wa sab'una a a'laha shahadatu Allah ilaha illallah wannan shine al-qawl al-amal fa imaqatul adha an qari wa qala ta'ala fazadatum imanan kuma sai ta kara musu imani sai nuna imani yana karuwa kenan wa qala liyazdadu imanin ma imanin don su kara imani akan imaninsu domin wannan maganar a farkon darasi wa qala sallallahu alaihi wasallam يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من إيمان فجعله متفاضلا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار yana fita daga wuta man qal duk wanda ya ce mace ko namiji duk wanda ya ce la ilaha illallah in shiga wuta yana fita kenan yana da asulin iman amma ba shi da me al’imanin kamil shi yasa ya shiga wuta amma kuma asalin iman ya hana mashi dawama a cikin wutar wa fi kalbihi a zuciyar shi akwai mifqalu burra kwatankwacin kwaya shine burra kwayar iburu au khardalatin ko kwatankwacin hardala in an ce khardala malamai suka ce shine irin haske hasken nan da kake gani lokacin maraice da yamma da yamma kakan ga wata ƴan karamar guda sai hasken rana ya fito ganin siriri aka sai ga wani abu kamar kura yana kadawa in ka tada haka kana jin gaga kura amma a ido sai ga kamar kura to mutumin da ke da imani daidai kamar nauyin wannan a zai fita daga wuta saboda yana da ni asulin imani da imani wajib amma bai hana mashi shiga wuta ba kuma Allah ka tsare mu daga fursa na duniya da lahira Awu darratin ko kuma ƙwayar hatsi من iman na imani sai ma متفاضلا سيما صلى sai عليه وسلم يسا ya وني imanin wani ya dara na wani dan yace mithqalu burra nauyin burra ya ɗara nauyin khardala domin da burra da kwayar iburu da kwayar masara su su ba to da waɗannan kwayoyin da kuma wannan wanda yake sikelin duniya bai da nauyin da zai auna ta wannan abin da kake gani na hasken rana din kake ganin shi kamar gari ko ba gari bane dan ka taba baka gashi a hannu ba skelin duniya ba shi da nan ba shi da abin da zai aure amma skelin lahira zai aure shi sai annabi sallallahu alaihi ya sa imanin wani ya dara wandan ya ce akwai burra ya akwai kardala akwai zarra min al-iman to kuma haka ma manzanni wasu sun dara wasu tilkar rusul faddala ba'dahum ala ba'd minhum man kalama Allah haka nan sahabbai su ma sun dara wasu la yastawi minkum man anfaqa min qabl fatay wa qatala wa la yaqa'u mudarratan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna wannan mukula da imani sosai da sosai kuma ka san yadda zaka yi mu'amala da mutane akan nusus na alqur'ani mai girma domin tabbaka su wani imani aka kore wani imani aka tabbatar سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بشارة da muke ma ɗalibai shine darussan nan da sauran wasu su duk za a same su a yanar gizo a shafin youtube na mambar musulunci da izinin allah maɗaukin sarki subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum salam